Daga ƙasashen ƙetare ƙwararrun sojin Rasha sun isa jam'iyyar Nijar domin horar da sojojin ƙasar a daidai lokacin da masko ke ci gaba da ƙarfafa tasirinta a yankin Sahel na Yammacin Afirka da ke fama da rikici. Ƙwararrun sojin da suka yi saye mai babban birnin Nijar a ranar Laraba an gansu suna sauke kaya daga wani jirgin dakon kaya. Masu horar da sojojin za kuma su kawo tsarin tsaro na jirgin sama a cewar kafar yaɗa labaran. Isarsu Nijar ya zo ne bayan wata yarjejeniyar baya-bayan nan da aka kulla tsakanin sojojin Nijar da ke mulki da Rasha domin haɓaka ƙawancen tsaro. Nijar ta karkata ga Rasha tun bayan da sojoji suka kwashe mulki a shekarar da suka bata. Nijar ta soke naɗaɗɗiyar alaƙar diflomasiya da tsaro da Faransa kuma kamar Mali da Burkina Faso tana kusanta kanta ga Rasha domin samun tallafi wajen yakar masu ikirarin jihadi. Sashen Shari'a na Amurka ya sanar da wata sabar doka da ta buƙaci dukkanin masu sayar da bindiga da su mallaki lasisi. Sashen ya ƙara da umartar masu son mallakar bindigar da su rinƙa gudanar da bincike akan wani irin mutum ne zai sayi kafin su sayar masa da bindiga. kafin ɗaukar wannan mataki shaguna ne kawai suke da lasisi sannan kuma suke yin bincike mai saye